الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wata ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma har yanzu ba mu gushe ba muna kan ayata saba'in daidai a cikin suratul isra wanda take bayyana girma da mutuntaka irin na ɗan adam wadda Allah Ta baraka ta'ala ya makan kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi haka wani ya asalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya amin ya ce tambaya ta ita ce raka'atayin fijir a bayyane ake karatunta ko ko kuma sirrantawa ake yi lalle raka'atayin fijiri da filata ta cikin dare wanda kuma ana ganin kamar ta zo bayan daren wannan daren ya wuce ana karatunta ne a sirrance wannan shi abin da ya tabbata cewa ana karantawa ne da aboye sannan tambayar sai na cewa wannan fatiha kawai ake karantawa ko kuma haddasa sura lalle akwai batun dora sura a kai amma dai abin da ya fi shahara shi ne cewa fatiha kadai ake karanta ba a karanta mata sura wannan shi ne abin da ya fi rinjaye kama akwai wata ruwaya kuma ruwayar ta inganta ba ba ta inganta ba cewa ana karanta ƙulu amanna billahi wa ma'unzula ilaina Kuma un bi daidai kuma ila kuna wa ila Haka dai. Wata ruwayar kuma ana karanta Fatiha da wuya a yiwuwar Amma dai abin da ya fi abin nan ya shahara kuma ya bayyana, shine karantawa a asibiti kuma Fatiha kadai. Wala kuwa wani ce asalaamualeykum. da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya tambaya ta ita ce ni ce na zauna a ruwan magariya don magani tun da safe da na zo sallar a zahar da la'asar duk ban yi tsarki ba ina tunanin ina da tsarki ban tuna ba sai da a sai bayan kwana hudu malam yaya matsayin sallah a sallolin allolin nawa ko babu ko babu damuwa tunda ruwan magarya ne magani. to ban gane abinda take son faɗi ba na ga lafazin kamar na mace ne ta ce ni ce eh, to ta zauna cikin ruwan magarya a matsayin magani kenan ko to ruwan magarya ba na jefa ba illa iya ga wani datti ne wani abu ne wanda in ya taba ka da iya fatawa amma shi taba shi ba na jefa kuma ta ce tun da safe ta zauna har yamma to me ya kawo magana sarki a ciki shi ba jinin haila ba ne shi ba fitsari ba ne shi ba bayan gida ba ne me na ba a yi sarkin ba a ciki a ah, to in ka zauna a cikin ruwan magariya da sarkin ka tun da safe har zuwa yamma me na cewa sai ta yi sarki ai abin da yake jawo sarki shine fitsari bayan gida jinin haila janaba ba ɗaya daga shi ko kuma ruwan magariya na jasa ce balle ya ce in ya taba ka sai kayi wanka a wannan kuma kai ka faɗa ba ita ne ta faɗa ba ko ita abin da ta faɗa ta zauna cikin ruwan magariya ai ba ta ce bana ba ta yi tsarki ba ta zauna yawa ta gama zaman ta tun da zafi zuwa zahar ta yi salloli sai bayan kwana hudu ta tuna ba ta tsarki wato shi ruwan magariyar fitsari ne da ta yi a ciki ko kuma ko bayan gida ta yi a ciki kaga babu a yi suna ganin babu wani dalilin tambaya a kuma wannan ban sani ba ko ni ban gane ba saboda shiga ruwan magariya ko don a dumama ko don a yi surace shi ba na jasa ba ce balle a ce ka tashi kawai ka yi alwala ka yi sallah sai kuma a ce to ai ba kai tsarki ba to ruwan magari yana sa tsarki kyar a to ta boye ai mu zahiri muke magana abinda ta faɗa shi za mu amfani da shi ba abin da wani yake mata fasara ba in kuma matar ka ce to kaga sai mu sani ko na ko kai ma baka sani ba a to kawai sai hakuri akan abin da muka bada amsa ni dai ban san cewa ruwan magariya yana sa sai an yi masa tsarki ba in ya taba mutum ko in ka je ka zauna ai ana maganin su ba su da sauransu wanda mutum ya kan je ya zauna a cikin ruwan tuni, ko ko ba haka ba to yanzu idan ka shiga wannan ruwan maganin sai ka yi tsarki a saura ga tsarki ba ko wannan dai tambayar ba mu gane kanta ba ni dai kam saboda haka tambayar ba ta cika ba da ce mana ta yi tashi da cikin ruwan magariyar kuma ta yi fitsari a ciki ko ta yi bayan gida a ciki to kaga akwai bukatar ta yi tsarki na a kullum a nan yi waye ya su a yanzu ba a ji a waje na? ba yanzu ana bi ana bi yanzu a wajen na wajen su kawo mana report ba ta kace sai da take tsaye anan sai mana anan ba ka bari saboda ai na da suka ce ba sa ci sai an saka yanzu ana ji ta na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا تبارك وتعالى يسي ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من جرم ما وتقن أدم من كرم شيء وما za mu هو أن الدنيا wasu mutane in sun yi fice akan karrama su ko ce an je an karrama wani daga shi anan Allah yana cewa wallahi haƙiƙa na karrama ɗan adam ya tabbata kenan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ma ɗan adam karamci mutum zai gane girma da yake da shi da daraja a wajen mahalicinsa sai dai idan ya wulakantar da kansa shi karan kansa amma Allah tabaraka wa ta'ala yayi dan adam kuma ya girmama shi ya daga shi akan sauran dukkan halittu jiya mun karanta hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa wannan hadisi alama hadisi sun yi ta maganganu akai cewa hadisi ne wanda isnadin sa akwai rauni amma dai a cikin manzo Allah yana cewa babu wani abu da yake da girman daraja ranar tashin alkiyama wato kamar ɗan adam sahabbai sun tambayi manzo Allah suka ce masa har mala'iku ba su kai ɗan adam girman daraja ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace walal mala'ika yace har ma mala'ika wanda su mala'iku cewa da aka yi la ya asuna Allah tsarin halittar su ne Allah ya yi su a haka kamar yadda ya kore rana dole ta fito ta kuma faɗi farin wata ma ya fito ko yana so ko baya so don haka aka yi shi shi kuma dan adam an halitta shi da sha'awoyi iri daban-daban amma duk da haka yayi hakuri ya zama to yana bin Allah to wannan babu shakka yana da girman daraja wanda mala'ika bai same ta za mu dubi maganganun malamai akan cewa Allah ya girmama dan adam daga cikin irin dalilan da suke kawo da cewa Allah ya fifita dan adam na ɗaya daga cikinsu shi ne suka ce akramallahu insana bi an khalaqahu wa awjadahu wato Allah tabaraka wa ta'ala ya karamta shi ya girmama dan adam ta wani bangare bi an khalaqahu wa awjadahu shi Allah shi ya halicci dan adam nan kuma ya samar da ɗan adam wannan yana nuna samar da kai wani abu ne wanda shi Allah yake so kuma ya gina malamai in baya son ka bai kaunarka ba zai samar da kai ba hakanan shi ma dan adam yake da kan wasu abubuwa idan yana son su yakan samar da su in ko baya son su yakan shudar da su ya zama ba sa wannan a rayuwa haka ne duk abin da ga dan adam yana ta'ammuli da shi a matsayin mallaka yana son sa ne ya mallaki. shi kenan Allah ya halitta ɗan adam ya samar da shi ya mayar da shi a bayan ƙasa khalifansa shi Allah wannan ya nuna akwai cikakkiyar kauna wanda Allah tabaraka wata'ala yake da shi ɗan adam nan gaba kaɗan za mu ga yadda Allah tabaraka ala ya nuna darajar ɗan adam ta hanyar wato bashi ɗaukaka sama da sauran wasu halittu da ya yi a bayan ƙasa shi ya nan yake cewa samar da shi da halitta shi wannan shi kadai karamci ne a wajen ɗan adam ɗin, Allah ya halitta shi kuma ya samar da shi sannan na biyu ya zaharu takrimul ilahi min khilali khalqihi yana bayyanuwar wato yana bayyanuwa wajen girmama ɗan adam yadda Allah ya girmamar da shi a yadda matakan da aka bi aka halitta shi shi ma kaɗai ya isa ya nuna cewa ɗan adam wata halitta ce mai daraja Allah na da ikon ya ce ma ɗan adam ya zama sai ya zama ko da uwa ko ba uwa domin duk an yi wannan an gani an yi annabi adam ba uwa ba uwa an ka fi annabi isa da uwa ba uwa to in Allah yana son ya farar da wani dan adaushi a irin wannan Allah zai amma sai ya bari sai an bi wata hanya ta a halitta shi a matakai iri daban-daban kuma rinka turowa mala'iku su rinka kula da halittarsa da yanayin tsaga masa duk abin da ake so a jikinsa sannan ya fito wannan duniya wannan matakan yana nuna girman da ubangiji ya girmama ɗan adam a wannan mataki sannan kuma bayan haka Allah ya umarci mala'iku da su yi sujada ga annabi Adam sujada ma babanka yana nuna kai karan kanka girmama ka ne domin shi za za ka ga ‘ya'yan da suka fito a tsatson da yake da girman daraja to su ma suna samun daraja haka ne ko ba haka ba ko yanzu misali za ka ga mutum yana yawo a garin ku kuna makaranta da 'ya'yansa a firamare ko kuna zuwa islamiyya tare amma daga ya zama gwamna sai ka nemi 'ya'yansa karasa rasa yanzu su ma sun cira masu daraja ne ko sun tafi sun barka kenan haka ne ko ba haka to kenan da Allah ya girmama annabi Adam babanmu ne wannan ya nuna mu karan kanmu mun samu daraja ta yadda Allah ya ce mala'iku su zo su faɗi a gaban annabi Adam su yi masa sujjada wannan ya nuna mun gaji wata girman daraja ko ba mu gada ba ya nuna muna da daraja saboda wa saboda mahaifinmu annabi adam alaihi salam shi yasa ana yake cewa yazharu takrimul ilahi yana bayyanuwa girmamawa da Allah abin bauta yayi mana min khilali khalqihi wajen yadda aka bi aka halitta annabi adam da kuma yadda aka bi mu aka halitta mu da kuma amara mala'ikata bis sujudi lahu da yadda aka umarci mala'iku su yi ma annabi adam su sujjada wannan girmamawa ne shi yasa zaka ga misali idan an zo taro ana zaune zaka ga misali idan manya suka shigo ko wani babba ko gwamna ko kuma mai sarauta ko shugaban kasa ko wani abu mai kama da haka idan ya zo kawai zama zai zaka yi ta ganin ɗaiɗaiku kowa yana zarowa yana zuwa yana gaisuwa yana zuwa yana gaisuwa me yake na yake nuna girmamawa da daraja haka ne haka Allah ya umarci mala'iku duk su fadi gaban annabi Adam su masa sujada wanda yana nuna lokacin da suka yi wannan ai annabi Adam yana dauke da dukkan wannan halitta da kake gani cikin tsagonsa Wani ya nuna kenan har tsagon kan sun samu girma ƴaƴan annabi Adam din kenan alaihi salam wanda kuma ayyayan annabi adam din ku ne da mu da sauran mutane ko wanda lokacin da ake masa sujada duka muna cikin tsakon shi annabi adam wanda ya nuna kenan Allah ya fifita mu ta yadda ya sa mala'iku suka girmama babanmu kuma mu kuma muna cikin tsakon babanmu a wannan lokaci ya tabbata dai wannan girman ya bayyana ko nina ga kan baka gane abin da nake faɗi to sannan sai na uku Karrama bi an jammala suratahu wa ahsana khalqahu abu uku shine yake nuna Allah ya girmama annabi ya girmama dan adam ta yadda jammala suratahu Allah ya adonta surar dan adam za ku ga cewa halittar da ubangiji yayi ma dan adam ba karamar halitta bace a ganta kawai cewa Allah ya mata ado kamar yadda muka faɗa a ran nan surar yadda Allah ya gina ka haka in zaka zama tsirara ba za ka yi kan gani ba amma a yadda aka kalle ka aka yi halittar ka shi ne ya fi dacewa da in ka sa sutura za ka yi kyau an fahimta duk abubuwa da wato da da ka sani a jikin ɗan adam kowanne da aka yi shi an ajiye shi a inda ya dace da shi wannan kuma cikar halitta ce da girmamawa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya madan adam yanzu misali ga idanu yana kallo ya ka dauki idanu aka mayar da shi cikin fiska amma yana maka kallo dan kada ka fada rami kada kai tuntube dan ka ga inda zaka bi ko to amma da za a kalli tunanin dan adam tun da rami ne a ka ko tun tube ko wani itace kada ya zai ya buga da ya kamata a ce an dawo da idanuwansu kan kafa kan kafafuwa don su ne suke kusa da rami kafa ita tafi kusa da tuntube ko kuma ita tafi kusa da da ta ga rami tunda ramin a ƙasa yake ba a sama yake ba kuma an yi idanun a sama to wannan munasabar da yasa aka idanu a sama domin a can ya fi dacewa saboda wasu dalilai idan an maka ido a ƙasa duk ƙurar da ka taka a kafa za ta damu idanu saboda idanu wai an ce ba ya son bako hakan ne ko to ashe a kai maka su ta yi sunan suka fi dacewa shi yasa duk gaɓoɓinka da ka sani suna da munasaba da yadda Allah ya yi ka da kuma suturar da za ka sa da abin da ya dace da kai saboda ka fi kyawu akan wannan surar shi yasa jammalahu za ka ga cewa akwai abubuwa waɗanda su ne kyau idan an halicci ɗan adam a fiska akwai abubuwa da dama waɗanda su ne kyau. misali akwai hanci akwai baki akwai idanu ko akwai kunne waɗannan suna sa surar fiska ta yi kyau idan suka zamanto sun fetu yadda Allah yake son su fetu wasu an yi su haka da tsarin ahsana ta taqwim mafi kyawun tsayawa mafi kyawun tsoron yadda halitta ta saboda daga an hango mutum abinda ake fara kula da shi a kalla shi ne firkarsa an gane wannan firkar ita ne take ba da ado wani za ka ga hancinsa an yi shi zorai da shi an masa idanuwa kyawawa an masa kudne da kuma baki ko amma za ka ga wata halittar kuma za ka ga cewa cikin mutane wani bai kai wani ba an gane haka kuma duk abin da yake ba da sha'awa a jikin dan adam ya fi ba da azanta a kula da wannan kwanan bayan da an yi ta surutu a wani abu da wani malami ya yi magana har an samu wata kame da raddi ina ganin wai akan an wulakanta su ko na jin kamar mutane sun san wannan na ga kamar ko balan daurawa ne maganar to ina ganin har ana ta surutai wato abin da yasa ita mai maganar ta jahilci matsalar kuma dama duk wanda bai yawo cikin ilimi ba to idan bai sa a ranar da ilimi ya zo masa to sai ta samu matsala sai ya karyata ilimi wannan magana shi malam da yayi da Imam al-Qurtubi ne abin nan abin nan kai Tabarani mai tafsirul al-Jarir a Tabari abin nan shi ne yayi wannan magana kuma kafin yayi maganar ai akwai Ibn Kathir shi ma ya kawo su maganganu waɗanda suke nuna su waɗannan gurare duk abin da yake ba da sha'awa ta jinsiya ya fi fitar da ƙazanta a cikin ɗan ko kana so ko ba ka so haka magana ce ko ita tana so ko ba ta so haka magana ce a misali idan mutum ya auri mace me abin da ya jawo yake son matar idan ta aure namiji kuma me ya sa me ya jawo ta take son namiji duka za ka ga ƙololuwar abin da ake son a kai ma duk wuraren su ne suke da ƙazanta su suka fi fitar da ƙazanta ko ba gane maganar ba saboda yanzu misali wataƙila mutum yana son ya ga ya auri mata fara mai hanci mai idan zuwa bala-bala ko mai fararen haƙori da baki ɗayayye ko da kuma abin nan kunnuwa waɗanda za su ɗauki ɗan kunne waɗannan bai su ne sura akan fiska kama mu ɗauki idanu duk kyawun sannan da ake son a gani shi ke fitar da kwanta to mai kenan kwanta tsabta ce ko kazanta ce to kaga matsalar kenan a gurin da ya bi baka sha'awa yanzu yana fitar da kazanta ba za ka je kana lasar gurin ba amma kuma shi ka fi so ko ka ɗauki kuma hanci wanda shi ne zorai ya tsaya haka shi kuma shi yake fitar da majina za ka je ka ta tsotson gudun ne to kuma in an ce yana da ƙazanta kuma shi ne fi kyau to sai ka zo ka ɗauki jahilci ka ce an wulaƙanta ka ai maganar gaskiya haka take to sannan ka dubi baki da haƙori shi kuma shi yake fitar da kaki da yawu babu ƙazanta a gurin ha to duk guraren da ake gadara din ina ce suna guraren da ake gadara sannan kunne da ake kallon su kuma shi ke fitar da wata dauda mai ɗakin da to idan an faɗi wannan ba nawa ba ne ba ƙasƙantaswa ba ne haka gurin yake kuma haka Allah yi shi kuma shi yake ba da shawa idan muka cira daga nan muka tafi shi inda malamin ya yi magana misali a misali za ka ga ai misali namiji yana tila ya yi sha'awar kirjin mata ku yi haƙuri sai na yi magana ko ba haka ba ba na son faɗa ma dole sai na faɗa saboda ina son fitar da abubuwa ko kuma ya kalli kirjinsa ko ya kalli bayan to kirji shi yake fitar da wani ruwan nono mai karni shi ma wanda yaro yake sha wanda in ya taɓa kaya karni da yake nan kuma kake son ka kalla har yanzu yana fitar da ƙazanta shi ma sannan ka ɗauki bayanta kuma wadda watakila shi ne kake kallo idan tana tafiya yana ka sha'awa shi ko ba inda ya kai shi wari ko akwai a wannan son da indiya maka ba inda ya kai shi wari a to gaskiya zan fasa magana zan fasa a daina irin wannan mutum in zai kabbara ya yi ta da nutsuwa a matsayin cewa wani abu ne ya jawo masa imanin su yake wannan ba amma ba kamar wasa ne ake ba wasa muke magana ce ta ilimi so sannan idan ka ɗauki wannan kuma to idan ka ɗauki kuma inda ake saduwa ƙololuwar kenan ko inda ake sarduwa duk waɗancan abubuwa suna tattaro ɗan adam ne su kai shiga sha'awar shi ne a kai ga saduwa in an yi zaduwa to an gama shiga duk ƙololuwar da ake zai ba shi to shi kuma gurin saduwar nan shi yake fitar da jinin shi yake fitar da fitsari kuma kowaye a cikin munnan ya sani tsirai su bai da daɗin gani in dai tsirara ce shi za na ce duk halittar da Allah ya maka ta kyawu idan ba su tura kasawa ba za ka yi kyau amma Allah da ya yi ka haka rike ya yi kafafuwa yan sirara ya maka cinyoyi ya maka abin nan mazaunai kamar yadda na faɗa a ran nan an gane duk waɗannan guraren da suke ba da sha'awa har kai aure ko kuma mace ta ba da sha'awar namiji ya ba ta sha'awa har ta aure shi idan waɗannan gurare masu kazanta ba su fitar da kazantar to aure ma ba tafiya zai ba ba zai tafi ba saboda haka yanzu a ce maka ga jini ga fitsari kuma imamul Zari ya faɗa cikin ittihafu sadatul muttaqin yace duk matar da ta samu bushewar gaba to wannan babu shakka ba ta da lafiya saboda ka dole gaban ta yi fitar da wannan ruwan da fitsarin da wannan jini saboda ai hasali ba abin da yake fitowa qur'ani cewa kun huwa azab ka gaya ya musu wata cuta ce wani datti ne mai yasa ita kanta mace idan ta yi jinin haila ta zuba take cewa ta yi wanki kai ka taba jin an yi wanki gurin da ba datti a to kenan ta ce a hankalce ba idan faɗa ba wulaƙanci ba ne saboda shi Allah ta ce yi al'amari yasa shi ko malam ya zo magana ne a kan cewa inda za a zo mutane su rinka nuna tsiraiti ai da gudu za su yanzu ko a nan cikin mazan nan wani ya tashi kawai yana tsaye shi kenan sai ya cire rigar sai ya cire wandon sai ya zama tsarara ina jin kowa kawai da kansa zai sai dai in baka da kunya haka ne ko ba haka ba saboda su waɗannan gurare a haka amma kuma su ne guraren da suka fi bayar da sha'awa a cikin ɗan saboda ka ga yanzu ai mutum ya nemi mata ba ba da matsunta ne kawai suka dame shi ba su ake kallo ba ko ba haka bane guraren da ake kallo a ce eh ai ta dire tsayayya ce ba wannan guraren ake duk guraren da suke fitar da kasar sun tura suke wa abu so saboda haka ba magana ce wanda shi malam ya yi ta wulakanta mata ba don zai ba a su ba sau an yi an jarriki matsalar shi kenan kowa ya zo yana ta comment da jahili da wanda ma ya san da ne shi kenan kowa magana da yake ƙasa ce ta marasa kunya yar in ba kama malami irin wannan mahaddisin alƙur'ani da zai shiga cikin hadisai ya ɗebo matsaloli ya zai magana wani mutum yana aikin fim shi yake ba shi rubi ai ƙasa ta ta zama abin da ta zama mana shi yasa jiya na ce muku eh, ai jiya na faɗa ko shi ta tarar ko na ce shi ana wulaƙantar da abun da malamai su kuma yanzu wannan abin da nake magana a kansu, in za ka san binciken da aka yi da irin awoyin da aka zauna ana nemo maka ilimin abu a baka sai wa za ka aikin ba wata to amma a cikin namba goma idan muka fana akwai namba ɗaya ba ta yi maka ba kai ba ta dace da ra'ayinka ba wai namba ɗayan za ka ɗauka sai ta zagi mu a kai kuma namba taran duka bar mu da ita kuma su masu kyau. ba haka ake ba to yanzu shi malamin nan duk maganganun da ya ta yi na ilmantarwa a duniya ba a zarge shi ba sai akan wannan kalmar ya tattauna matsala fa sama da dubu ka dubi ma ko kundin tarihi da yake bayarwa ko fatawoyi da yake a rediyo a nan jihar ba ɗan jihar ba ne ka dubi yadda yake yaɗa ilimi yake baza ilimi amma akan wannan matsala guda ɗaya aka fito har sai da aka nemi kiran sunan babarsa ai ba ku da kunya ba haka ba ne? ai ba kunya ba kuma mutuntawa kuma wallahi ilimi ya faɗa tun ba a haife shi ba imamul kurtabi wannan ayyafi da tsabarani wannan maganganu tun ba a haife shi to kuma ya zo ya karanta shi ke ka bibi program iri daban-daban yanzu da yawa a cikin kunnan in an buɗe wayoyinsu suna da memory irin nasa na ilimi kawai wanda ya bayar to amma yanzu akan wannan maganar sai a fito a masa raddi kuma har ma a nemi ci masa mutunci har ma wani tambaya ake wai wai me muka yi wa malamai ai na ga abu me muka yi to su malaman mai suka muku ba dai kawai ku shiga aljanna ba ne ko ba ji ba ne duk ƙoƙarin wani malami da zai zai tara mutane me yake so shine ku shiga aljanna yanzu ga shi rubutu ne akan karamar ɗan adam da mutuncinsa duk wannan rubutun ka yi tsammanin kawai zan zo zan zo in zauna don wasa in yi wannan to a cikin an gaya maka magana wanda su shafi halittarka da yanzu muna magana ne akan karramna bani adam akan yadda Allah ya halitta ɗan adam ba batun kai sallah bane ba batun kai azumi bane a nuna maka yadda Allah ya tsage da ya yi ka to a ciki sai aka samu kana da wata illa wadda an faɗe ta to kuma sai ka ji bata maka daɗi ba to tara sun maka daɗi amma ɗaya ne bai maka daɗi ba yanzu duk taran za ka watsar sai ka ɗauki ɗaya ka zagi malamin da su ko ba ku jina ne ga babu babu hankali wannan shine matsalar mu karramahu Allah ya karramta dan adam bi an jammala suratahu shine Allah ya adanta surar dan adam ko foton shi ga gani ka san Allah ya halitta shi da kyau to kenan Allah ya yi ka da kyau kaga wani in an ganshi da kyau sai a ce wani kamar shi ya kansa inda za ka bar shi ya kanna ka ba zai iya yin hakan ba sai amma za ka iya kanka amma saboda ya an yi kyau sai ka ji ana cewa wallahi mutumin nan kamar shi ya kan sulala wajen kyau kamar shi ya kan saboda tsabar kan zuciya yanzu wanda ya halitta ka ne har kuma kana kamanta wato da kai za ka yi kanka za ka fi yadda mai yin ka yayi ka kenan kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ne dan adam yace laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim yana cewa ya yi wa insanu ma zarraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala me laifi ai ba laifin ka bane idan an ce kana fitar da jini ko kana fitari ko kana bayan gida yadda ubangiji ya kage ka haka yanzu shi nan duk kowa ya ci abinci ya yi buɗe baki ya shi amma fa yanzu da wani zai sako wata iska da take cikin cikinsa sai ta dandabi mutane a ba ka wani iskar tana nan tana cikin cikin ga zaune idan ka sake kullin duburanka ka turo wannan iskar duk waɗanda suke makwabtaka da kai sai ka dame su ko ba haka bane to in an faɗi wannan sai ka ɗauka an zarge ka ne ai kana yi ko ba faɗa ba ita ba ta fitar da jinin ne ko ba a faɗa ba ko ba ta fitsarin ne ko ba a faɗa ba ko ba ta bayan gidan ko ba a faɗa ba to ilimi idan ya zo kai sai a ba magana yanzu misali ai likita ya maka tiyata ya fasa ciki ya fitar da abin da zai fitar za a zo ana tambayar ka daga lokacin da aka ɗinke ka aka haɗa ka yanzu aka yi ma likita zai tambaye ka kayi tusa in ba a taɓa maka ba tiyatar to in an yi sai an zo sai tiyatar ne saboda alamar ta in ta ce eh, ta yi tuba to shi ne alamar aikin da aka ba ya yi kyau a cikin ciki don in ka yi tuba ba to aikin bai kyau ba za ka kume maka kuma za ka samu matsala ko ko gane ba to a cikin nan tsarin ɗan adam hatta ka yi bayan gida hatta ka yi tusa hatta ka yi fitsari wata karramawa ce don in ba a karrama ka da hakan ba aka ce kada ka yi kashin kada ka yi tsari kada ka yi tusa to za ka shiga uku to in an zo ana kirga maka wannan ni'ima ce kada ka mai da shi ta fuskar ya kuma ya shi mutuncin ya ce ma tusa muke wani zai tafi da wannan magana ana nuna maka girman da Allah ya maka ne a bisa waɗannan abu ka samu ka yi tusar ma lafiya in kuma kana musu to ka ce an wulaƙanta ka yanzu ka zo ka tsaya a nan ka ce mu karanta kulbuwa da falaki da lafi ne maka addu'a kar Allah ya sa daga yau ka sake yin kusa in ta ka daga yau kar ka sake yin kusa ka fito mana so kana yi kenan to shi kenan zai a ce an wulakanta ka ai wata ni'ima ce wanda ubangiji ya maka wannan abin da yake cikin cikin ka kenan bai fito waje ba to idan an kalli halittar ka kuma a yadda Allah ya sura ta an maka sura mai kyau aka maka ƙafafuwa kana tsaye da hannaye masu rishi da kayi da komai wannan Allah ne ya adon ɗan adam ya kuma ba da ayoyi iri daban-daban cikin alƙur'ani don ya ce ahsana kulla shay'in khalaqa na kyautata halittar komai karramna bani adama na girmama shi ya yi wal insanu ma zarrata bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fa sawwaka ni na halitta ka in ji Allah na daidaita ka fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba a cikin surar da na gada dama na dora halittar ka gata ce Allah ya maka ina fata an fahimta da yake laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim na halitta mutum cikin mabi kyawun tsayuwa duk wannan kyawun da Allah ya maka kake ba da sha'awa da irin surar da ya maka ya ce na halitta ka ne zuluma zulumati tara a cikin dubbai guda uku akwai duhun cikin mahaifiyarka a ciki aka yi a cikin ciki aka halitta ka akwai duhun mahaifiyar mahaifiyar mahaifar mahaifiyarka tana cikin mahaifa ko akwai duhu na wannan ruwan ma da aka ajiye bai da idon gani a cikin ukun nan muka fito da kai a kyakkyawar wannan sura shi za Allah ya a cikin duhu ma na halitta to da Allah ya fito da ɗan adam ya halin sani a cikin haske wani irin kyau zai Allah kaɗai ya zani. a cikin duhu aka yi ka ba kamar kamar a ce lalube kenan a duhu amma ka ga yadda ka fito da kyau yanzu waye wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne halitta da wannan banda wannan abu na hudu ja'alahu khalifatahu fil ardi khalifatan fil ubangiji ya sanya ka ya ba ka ya halifantar da kai a bayan ƙasa ma'anar halifa shine Allah ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa Allah shi ne ya sanya ku a bayan to yanzu khalifa ne na Allah idan ka koma Allah ya tambaye ka akan wannan khalifancin kowa ka daina kai ma ga gwamna ko sarki ko wani ne kuma da haka shine khalifan Allah kai ba khalifan Allah ne a bayan kasa Sai ina ka zama khalifan Allah sai ina ne na zama khalifa sai ina wancan ya zama khalifa kowa akwai abin da Allah yake so yayi to Allah ya rika shi wakili a gurin ka dauki kasuwa ana kasuwanci duk ɗan kasuwa su ne kalifofin Allah a kan a yi saye da sayarwa a bisa ƙa'ida da Allah yake so idan ba su yi ba Allah zai tambaye su kalifanci kun dai fahimta ko Allah yana son mutane su saka sutura don ya ce ku zo na tafi waye zai zama mai inka wa mutane sutura telon kalifofin Allah ne a gurin Allah yana son a yi abin da ya kamata Allah zai tambaye su Allah yana son a san shi a san ibadarsa waye zai sanar da mutane malamai ne su ne kalifofin Allah in ba su sanar da mutane ƙa'idar da Allah ya ce a yi ba Allah zai tambaye su kalifofi ne Allah yana son ƙasar nan a shimfiɗar da ita a yi mulki a kanta a yi adalci waye ba su wakilci Allah a wannan gurin masu mulki idan ba su yi adalcin ba Allah zai tambaye su noma da duk abin da ka sani Allah yana son a yi shi yayi babun sa da haka duk wanda aka ajiye a gurin shine khalifan Allah kuma in bai tsayar da khalifancin sa ba Allah zai tambaye shi wannan karramawa ce ko ba karramawa ba Allah ya mai da kai khalifan sai sai ya ajiye ka a guri girmamawa ce yawa kada ka ji an faɗi waɗannan misali kawai muka bayar har ɗan dako har mai zama akan titi a banza ka zo ka na a bakin titi khalifar Allah ne sai ya tambaye ka haƙƙin titin eh ai wasu ku ba su da aikin yi zuwa suke zauna a kan titi sai suna ganin kawar kusa, khalifa ne na Allah dan ya ce ka kalli ba ta wani kar kuma kai gulmar wani ka cire abin da ya shafi da cutar da wani ka amsa sallama duk wanda ya maka sallama ka kawar da mummunan abu waɗannan khalifancin aka dora ka bar zama a bakin titi kana ganin kawar ba komai bane Allah zai tambaye ka akan wannan khalifancin bai zaman banza Allah zai tambaye ka kowan mu da ka sani khalifa ne shi yasa malam yake ja'alahu khalifatahu fil ard a cikin ƙasa Allah ya sanya ku kowa ya zamanto sa wannan daraja ce waja'ala kaseeran min makhluqatihi mustaqbimatun lil insan wani karanci da Allah ya madan adam shine ya sanya mafi yawan abinda shi Allah din ya halitta a bayan ƙasar sai ya mayar da wannan abun ya to bin yi maɗan adam hidima yawancin halittu Allah ya mai da su su zama mana masu hidima saboda girmama mu da ake idan ka kalli rago ko tunkiya ko akuya ko taure ko sadiya ko bijimi ko raƙumi ko raƙuma da sauran tsuntsaye Allah ya yi su suna rayuwa a bayan ƙasa amma fa duk wanda ka mallake shi ta hanyar da ta dace kana da daman ka danne shi ka yanka kuma ka ci an girmama ko ba girmama ka ba kai a ina aka ba da izinin raƙumi ko na abu ya danne kai ya yanka ka to kai da aka baka mulkin ka yanka ka ci akwai girmama ko babu to an saka bishiyoyi Allah ya ce su yi ƴaƴa yana ba su ƴaƴa akwai mangoro akwai gwaiba akwai wane ne duk waɗannan abubuwan da aka yi su hidima suke yi ma ɗan adam saboda rayuwar ɗan adam ke kyau Allah ya zubar da ruwa ya ce ka sha ya tsirar da tsirrai ya musu bayi ya girmar da su su yi ƴaƴa dan ɗan adam ya fi a nan duk masu yawan halittu da Allah ya yi hidima suke yi ma ɗan adam a lokacin da babu mota ko ba mashin waɗannan raƙuman su ake hawa waɗannan dokunan su ake hawa a tsariya ana hawan da ita ake huɗa in dai huɗawa take da hidima dan adam idan dan adam ya haura kudi ya kai shi wani gari wa yake ma hidima kuma kai yanzu kana da ƙarfin da ka isa ka sarrafa doki ko raƙuri in ba Allah ne ya maka shi ba yanzu doki kawai ya zama mahaukaci ya shigo nan a guje kowa gudu zai ya zama mahaukaci kawai ya kada bindin sai ya tutsu ya habibiya ya harbi wallahi gudu za ka yi balle na kuma ya zama ma'aukaci ya yi kanka ko kanka ya karkata ya gwamza ka shi mutuwa ba amma sai ka ga yaro ɗan tsantsani an ɗaura masa ɗan igiya ya wuce kuma yana sa Allah ne ya kore maka shi dan ya ma hidima saboda girman da Allah ya maka karramna bani Adamu mun girmama ɗan adam duk wani abin da ka sani na dabba in dai ba ya shiga cikin wata musifa ba in ya haifi ɗan adam su ya gudu ya iya haka ne za ki a daji in dai ba yawa su suna da ba in ya zarta da iya kura haka ne ba a ce maciji duk sannan da abin da yake ji in ya ga ɗan adam zai sulale ya fita haka ne ko in ka ga ya shige ka ka taka shi ne ba kama sani ba to wannan cizon kuma da yake yana cizo ne don ya kare kansa ka ɗaga shi ya tafi amma ba nufin zane ya kashe ka ba ka taka shi ne don ka takura shi shi kuma ba shi da hannu kuma ba da bakin da zai ba magana bai da harshen da zai magana saboda ka iya tare ka dole za ka daga shi amma ba wajen yana son ya cutar da kai ba hatta kunama matsa mata aji amma in kana kwance kunama ta zo sai ta hau gadon bayan ka ta wuce kuma ba za ta harbe ka ba sai ka in ka zo ka zanne ka to tana neman mafita ne sai ta ɗanɗana maka wani abu saboda shi ne Allah ya bata makamin kare kanta da shi za ta kare kanta ta ɗaga saboda daga shagwara maka wani abu dole ta ɗaga wannan shi ne amma ba wai an yi saboda kawai su abu na dukkansu waɗannan halittun da ka gani hidima suke yi ma ɗan adam don Allah akwai girmama ko ba. duk nau'in kayan abinci da ka sani da ma wanda ba ka sani ba duk nau'in ƴaƴan tsuntsaye wanda aka halitta a ci da duk nau'in ƴan dabbobi da ka sani wanda aka halitta su a ci dukkan su Allah cewa ya kore ma dan adam dan ya faɗa cikin suratul baqara yace wa sakhkhara lakum ma fi samawati wa ma al ardi jami'a na hore muku abin da ke cikin samai na abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗayan sa na hore muku kai dan adam in baka gode ma Allah ba to lalle baka san an girma maka ba wallahi ka san cewa in ka kalli waɗannan abubuwa ka san cewa an girmama dubi zuma a sha dubi kifaye a ruwa iri iri shirin ma sai ka zaɓa ka dubi kajin ma kala kala ka dubi su zabi su agwagwa su tattabaru su duk mutane ne suke cinye su ko ba mutane ba ne a ina ne ake inda ake cinye ɗan adam in ba irin wannan zamani da bala'i ya samu mutane ba a cin ɗan adam duk abin da aka ya Allah yi ma dan adam ne dan dan adam ya ci ya more ya rayu ya bauta ma Allah an girma maka ko ba a girma maka ba an girma maka wannan shine shi yasa ma da yake ya sanya mafi yawan abin da aka halitta zaman to masu yi ma dan adam din hidima abu na biyar ja'alahu fi khalqihi ala al-fitrati salima a cikin yadda Allah ya halicce ka ya halitte ka ne da ɗabi'a mai kyau wannan shi ne hadisin annabi da yake kullu maulud yuladu ala fitra duk wani abun haihuwa da ka sani wanda an haife shi a ɗan adam to mun halitta shi ne da ɗabi'a mai kyau ya zo duniya da musulunci a zuciya haka Allah ya yi Allah bai yi kafiri ba yace sai ya shigo duniya ne kawal wanda duniya take sa ya yi abin da ya ga dama ko ya zama ba yahude ko ya zama ba nasara amma ka Allah ya halitta ta daidai da yadda hankalinka yake inda hankalin kukutacce ne to ya san ya kamata ya san duk abin da ya kamata ya yi sai dai idan ka sha ma hankalin wani abu idan ka sha ma hankalin wani abu nan ne za ka fita daga wani abu amma fitirarka ta asali Allah ya gina ka ne akan daidaitu wannan shi ne abu na da shi ne khalaqahu wa manna alayhi bil aql Allah ya halitta kan adam sai masa baiwa da hankali yanzu dabbobin da muka ambata wanda kake ci da bishiyoyi masu yin ƴaƴa suna da hankali shi hankali ana iya tsintarsa ne akan titi ana kuma iya sayar da? masu kimiyya sun taɓa yin wani abu ko wani ko otu ne hankali ai ba taɓa yi ba to a nan Allah ya baka hankali ya fito da kai a matsayin ɗan adam mai hankali wannan hankalin baiwa ce kuma karamci ne wanda Allah ya maka hankali saboda sauran dabbobi ba a musu hankali amma kai an ma hankali da zai rarrabe maka abu mai kyau da abin da bai da kyau shi yasa dukkan abin da zai taɓa hankali ya lalata hankali sai da Allah ya haramta shi duk abin da zai taba ma hankali Allah ya haramta shi komai saboda an tsare wannan hankalin domin shine gol zinariya da shi ake iya gane amfani yanzu za ka samu hukaci ne da yake tafiya masa ko kuma ka tambaye shi aiki kake sai aiki ka samu kudi ba ma bayani ba wanda in kai wasa in ya ruga in ya bi ka a guje kai ma to sai an yi za a yi ka ta kwana ku rabu <laughs> ko ba ka ba kuma mutum ne ɗan uwanka abin da ya da shi haka shine an janye wannan hankalin hankalin ya tafi baya maganar ya aure ba za ka baka zama ku kike ina ma tsaka baya maganar wannan baya maganar cewa yanzu yana da account a banki baya maganar bari zai canza mota baya maganar bari an jima zai ce kaza baya duk waɗannan baya maganar cewa a ah, asu suna yajin aiki ba ruwansa ko ba ko ba ba kai abin da sa kake ta cutuwa da waɗannan saboda Allah ya sa hankali ya gane amfani shi yasa in baka yi ne baka rinka tunanin to zan yi dai in baka da ko kuma kana tunanin zaka tafi neman kuɗi in dare yayi kana tunanin zaka je ɗakin ka taba ganin ba ka fi kawai dare yayi kana tunanin a na zai kwanta ba wannan kenan yanzu kai baka gane darajar hankali ba da Allah ya maka to idan ka gane wannan bai yasa ka je ka sha ƙwaya, hankalin ya tafi me yasa kake shaye shaye daga nan za ka gane cewa duk mutumin da ya sa kansa cikin shan kwaya da hankalinsa ya gusar da hankalinsa to bai da uzuri a gurin Allah duk ibadar da Allah ya tallafa masa tana na kansa kuma in ya koma lahira sai Allah ya tsare shi wanda ake dauke masa wanda ake dauke masa nauyin ibada shine wanda ya haukace hauka ta Allah da da manzansa ba shan kwayayi ba amma kada wani yaro ya sha kwaya ya zama dan kwaya ya yi tunanin wani an ɗauke masa alƙalami alƙalamin Allah yana nan a kan duk shekarun nan da yana kan baya idan ya mutu Allah zai saka shi a wuta kuma ya mutu mahaukaci ba ruwan Allah domin sha kai saboda hankali ya fi komai tsada a cikin ɗan adam ya fi komai tsada shi ya sa malai ce Allah ya halitta ɗan adam ya masa baiwa da hankali wannan hankalin karanci ne a wajenka da hankali fa kake iya gane wannan babar ka ce da hankali kake gane wannan tsanin ka ne da hankali kake gane wannan tsanuwar ka ce da hankali kake gane wannan yar shi wanda bai da hankali mahaukaci zai iya yi makuwar su faɗi yes wannan abu ne a fili kowa sani saboda ba hankali ka sha kwaya za ka iya yi matsanuwar ka faɗi haka ne saboda ba hankali wannan hankalin abu ne mai tsada a wannan zamanin ake samun matashi da dauki kwaya ya sa ya lalatar da kanku to 'yan siyasa ya kamata ku ji tsoron Allah kan wannan babin tunda su matasa suke bi kuma su suke jiro don matasa suna biyayya a gare su yanzu kwanan baya can na je abuja ai kaga ba wanda ya je iyakar don ya tare ni ba ruwan kuma da ni ko ba haka bane amma yanzu a ce wani ne taso babba ne dan siyasa zai zo zai zo ya sauka iyakar mutane nawa da su tabi to su gaya muku gaskiya ba da tunda Allah ya sa kuna musu biyayya har ma mahaukaciyar biyayya kuke musu ko ba haka bane dan mai dan siyasa zai sai gani ku da ya ba wani bai da hankali ne shi ba ka da hankali ne za ka sai makari ko ka sai kwaya kana dan siyasa ka ba mu wani mutum ya sha don su yi fada a junansu ba ka da hankali ne ina yanka suke ina yanka suke tsakani da Allah in dai haka suke wannan siyasar su ai dai sai dai a ci Allah wa dare in dai za ta haukata hankalin matasan waɗanda su ne future a nan gaba su ne rayuwar a nan gaba su ake tsammanin su yi auren su yaya su ake tsammanin su riƙe ƙaba amma kana zuba wasu kana ba su dariya suna shan kwaya suna yin abin da ba shi kenan ba abin da ya fi komai daraja a cikin ɗan adam shi kake lalata musu in an ka a makaranta ba baka da hankali ba za ka karatu ba ba za ka yi ilimi ba in aka baka kuɗi baka da hankali zuwa ba kuma kana iya jirgin babanka ka kashe shi kana iya girma mahaifiyarka ka kashe ta ko ba a samu bane ne duk an samu to wani irin wuce irin siyasa ce wannan sau da ka yan siyasa ku ji tsoron Allah waɗannan matasan tun da suna muku biyayya za su tafiya da iyakon za su ji ka a baya suna cewa sai kai saboda suna san ka suna buƙatar ka ko ka gaya musu gaskiya ka ce duk wanda ya sha kwaya baka tare da shi za su daina ka ce duk wanda ya dau makami baka tare da shi ko kwanan nan sai da muka fito kwanan nan zan tafi zan tafi darasi ranar tsaya azumi da azumi ranar tsaya a azumi mun fito za mu tafi tafsiri sai da wanda yake tuka mu a mota yace ya kamata ya sha kwana wadan ya ga yara da addina da wane ne kuma yanzu akwai yaron da muke karatu tare da shi kullum da ya wuce kwana hudu ko biyar ba yara sun kare shi sai da ya kwanta a lamarin da da sunan siyasa da haka za ka yi mulkin da haka za ka yi hankali ya fi komai daraja a cikin ɗan adam saboda da hankali ne ake iya neman kuɗi da hankali ake iya karatu da hankali ake iya mulki da hankali ake samun ilimi duk abin da ka sani na darajar ɗan adam sai in akwai hankali a cikinsa idan babu hankali komai ya wata Da haka ɗan siyasa ka ji tsoron Allah ka gaya wa mabiya bayan ka gaskiya duk wanda ya ɗauki makami ka ce ba ka tare da shi kuma ka daina ba su kwaya kuma daina sai arda tana ba wa mutum wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma na rantse da Allah duk ɗan siyasar da ya ce adda ya babu wani yaro ya sari wani in ya mutu wallahi tallahi sai Allah ya tsaye da ba wanda fa zai shiga lahira a matsayin kawai daga zuwan da lahira sai mu nan sun ce honorable da are welcome ka gaya min idan akwai shi babu wani in ji Allah babu wani a cikin ku illa atir rahmani afdal zai zo ma Allah a matsayin ba ko shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko malami ko waye wanda duk ya mutu zai tsaya a gaban Allah ba ga ba wanda billahi da ya kaza ka ba wanda yake zai tashi da likafalin zama likafalin ma ba za ka tashi da shi ba hufatan qurratan waran haka manzo Allah ya ce za ku tashi tsiraitattu ba ku da takalmi sai roƙa wannan roƙar da aka maka cewa ba sai an dawo da ita wannan farcen da aka yanke maka sai ya dawo zako zako wannan gashin da aka yanke ma sai ka dawo abin tsoro in ka tashi kamar aljami haka ba a ka. daga baya ake maka wanka a gyara ka in ka samu aljanna wanda zai tashi da wannan shine zai zai dauki dadi ne sai a kashe wani kuma wanda zai tashi a wannan matsayin dan yana siyasa shine zai dauki baya ya babu wani ya lalata masa hankali ya rasa Allah wallahi sallahi yan siyasar nan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ai na faɗa kwanan ba tun matsalar ba su kai wannan matsayar. na ce mutanen nan a fasuka musu baki su yi zurfi tsakanin su ko ban faɗa ba a nan na faɗa tun kafin azumin to sai ana ganin kamar ni wawa ne ko kuma ni matsoraci ne to Allah kaɗai ya san yanzu in an kaɗa gangar siyasar na abin da zai faru wallahi tallahi ina gaya muku Allah kaɗan ya san abin da zai faru to ku ji tsoron Allah ya siyasa ku ji tsoron Allah wannan mulkin ba hauka ba ne za ka mutu balle tun ba ka hau ba dama an ƙayyade maka shekaru tun ba ba ka hau ba dokar ƙasa ta faɗi abin da za ka yi ko kai hudu ko kai tafas, ko ba shi ba ne za ka yi takwasin kuma ka tsuguna a gefe saboda ai sakon takwasin ai shayi kuma duk waɗanda suka takwasin sun tsugura ko ba tsugura ba to to to me tarihi zai faɗa a kanka me tarihi zai faɗa dole tarihi zai rubuta ko saboda ka ai ne kyau a ne to kyau kare cikin mutane a zauna lafiya a yi siyasa mai tsafta kawai ka kasa kayanka ka tallata wanda ya ga zai saya ya saya amma ba duka ba zaki ba sare-sare ba zubar da jini ka kasa kayanka mutane sun gamsu da kai su zo su saya su biya idan ba su gamsu da kai ba su yi gaba ba fada ba komai ba doke-doke ba zage-zage ba shan kwaya babu ba adda ba komai yan siyasa ku ji tsoron Allah ku hana yaran kan waɗannan abubuwa tun da suna jin maganganu mu ba jin maganganun mu suke ba saboda ba mu da kuɗi ne in gama gunawa ba zai wuce kawai in gaya ma yara ya ka shiga aljanna ya abin da zan ga maka kenan kana neman kuɗi ka yi gaba kuma kwaɗayi da son kayan shi ne yasa duk inda suka tsaya za a gaya ranar matasa to a fito fili mana a gaya ba kuma a bada misali wanda aka ce masa kar yayi yayi a kama shi a daure ba za ta iya ka kama shi ka daure kai da kake tunanin yi za ka daina za ka daina wallai. Allah ya taimake mu na san wannan maganar ma sai an ɗauka an kayi za a ce a faɗa duk na sani wallahi za ku faɗa akwai cikin su daga cikin kuma za su yanki maganganun da suka su daɗi da su ta tsorawa za su bar mun sauran duk na gani za ku yi amma duk za mu haɗa ku abin Allah yawa dukan ku za mu haɗu da ku a gun Allah ko ba za ku je ba ne ka yanka in ka ga dama ka mana sharri ka yanka maganar ka yi sharri ka ɗora amma dai za mu haɗu da kai a gun Allah zan jira ka a can don watakila zan riga ka tafiya mutuwar zan riga ka yi watakila zan jira ka ai kuma ss shi wa yana ciki to kai ma ss sun akwai ss a kanka saboda Allah cewa inna alaikum lahafizun duk abin da yasa zake shi ba akwai mala'ika yana rubutawa zai kai ma Allah sai mu yi tafiya a haka ko babban abin ne ka ji tsoron Allah wannan ita ce gaskiyar magana da ka ji tsoron Allah jina nan mutane ba abun wasa ba rayukan mutane ba abun wasa ba rayuka sun fi kuɗi jinin ɗan adam ya fi kuɗi duk waɗannan babu abin da ya kai ɗan adam daraja ko ba sai na umar ne zai na yana tawafi zai ɗaga kan haka ya kalli ka'aba ya ce in nake la sharifa ya ce ka'aba kina da girman daraja lakin nafsul mu'min ne da ran ne ta fi ƙarfin ran mutum ɗaya ya fi ka'aba daraja to idan kai sanadiyar fitar ran wasu mutane ta hanyar siyasarka ko gangancinka ya za ka yi da wannan al'amari to nasiha ce kuma gaskiya ce muke faɗi ku kuma matasa wallahi tallahi ku ji tsoron Allah ku daina ɗaukar rayuwarku a banza jiya muke cewa yana daga cikin mafi sharrin mutane wanda annabi ya fara jiya mun karanta a yasan a tafsirin mu da muke mafi sharrin dan adam a bayan ƙasa shine dan adam din da ya tafiyar da rayuwarsa dan duniyar wani kai kyau akan duniyar wani kai kyau ka kashe kanka akan duniyar wani kai kyau aka kashe ka akan duniyar wani ke kyau ka fara da wani da wuka ba wanda ya kai ka sharri kuma kana da mummunan masauki ranar lahira ya kamata ku san wannan hadisin matasa kar wani ya zo ya yaudare ku ku je ku rinka yin abin da ba shi kenan ba Su wanda ya ce ku fito ku yi kaza to shi nan ku kira wa ƴaƴansa yakin aiki ake yi ba ko ba kai ka tsaya takara ba ba za ka ba mu adda ka ba mu kwaya kuma shi ke mu sha kawai bai tafin ka ina yayanka ka zo ka wuce gaba ka rike tutar ka ta jam'iyyar ka ga yayanka a gaban ka mu kuma muna bin baya amma ba za ka zo ka koyi yayanka mu mu rike maka tuta mu daga maka takarda mu sa maka fosta mu girbe kanmu mu cuci yan uwan mu zubar da jinin yan uwanmu kai yayanka suna can a kule nan kuma kowa ya kuso da kai ana maka barazana wani ya bar gashin baki ya sa bakin glass ko yana tsare ka wani ba ku gane ba ne tele dole dole ce dole ne dole ne mu faɗa da amana ce ni na riga na gaya muku na yi aure na yi wannan maɗana ne ya idan abinci ne ci in mota ce na hau in gida ne ina da shi ina da mata ina da komai to dan na mutu sai me so wani abu ya ciki so da aka ku tsaya kowa ya tsaya ya mutu ran dan adam ba abun wasa ba daina wasa da rayukan mutane ba abun wasa bane wallahi Allah ya sauke Allah ya tsare wannan garin da wannan jihar muna addu'a ubangiji Allah ya zaunar da ita lafiya Allah ta ya wannan jihar muna roƙon Allah kai mata albarka ya zaunar da mu lafiya wannan garin Allah kai masa albarka mai martaba sarki marigayi da Allah ya tafi rayuwarsa muna addu'a Allah ya haskaka mishi Allah ya sa aljanna taimako makoma wanda ya bari a baya Allah ya musu albarka waɗanda suke jagoranci muna roƙon Allah ya tallafa musu ya musu jagoranci matsalolin da suke ciki Allah ya warware ubangiji muke roƙo ka zaurar da mu lafiya ya Allah rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma inna nas'aluka ibadan sabiqan wa qalban wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasana rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين اللهم تقبل دعاءنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الامن والسلامه على ولايه بامبي وعلى اهل نيجيريا عامه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين